alhamdulillah ban san ma wani irin kalamai zan iya furtawa ba saboda ina cikin shauƙi da farin ciki gaskiya baki ba shi da adadin kalmomin da zai iya furtawa saboda farin ciki alhamdulillah alhamdulillah wannan kyauta da na samu ba karamin alfahari zan yi da ta gaskiya marubuta su jajirce kar su sare saboda ita wannan gasar kaka ce wai na shiga sau ɗaya ban samu ba tunda ni kaina wannan shine karo na uku da na rubuta labari na tura kuma na nasara da shi a baya na rubuta sau biyu shekara biyu kenan ina rubuta ko matakin tun farko labari na bai taba kaiwa ba kuma ban sare ba ina ganin duk wanda ya jajirce to zai samu nasara a gaba ita dama kofar nasara kafin ka bude ta zaka dan fuskanci kalubale da dama sannan kuma idan ka jajirce zaka samu nasara cikin ikon Allah